na bi sunnatihi ila yawmiddin bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi 22 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da 19 ga watan afrilu a shekara ta 1998 wato a shekaran bature a don ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid wannan kuma ina jin shine darasi na sha na sha hudu ko duk manta kuma na sha hudu tabbas kenan shine darasi na sha hudu insha Allah a wancan lokaci in dai ban manta ba mun tsaya karshen babin qaulin Allah ta'ala mala ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun a karshen wannan babin muka tsaya ko yau za mu tashi babu qaulin ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير wannan babi tamfar babukan da suka gabace shi ne abin da yake fayyacewa dalilai da ke nuna cancantar Allah wajen abautata masa shi kadai kar a haɗa shi da wani kun fahimta da ke ko dama babukan wannan babuka ne na Dala'ilu tauhid al'adillati al'adillati allati tadullu ala tauhid dalilan da ke nuna tauhidi waɗanda suke nuna cancantar kadaitakar Allah wajen bauta shi kadai da haka sai ce babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim qalu za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa kabir wannan aya hatta idza fuzza an qulubihim wato kamar ɓangare ne na wata aya jerin ayoyin suna cikin suratu saba sun fara ne daga faɗin Allah ta'ala qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الألي الكبير amma sai malam ya fara daga ƙarshen hatta idza fuzza an qulubihim dai in ka fahimci wannan ka fahimci can farkon an fahimta to abin da suke cewa shine hatta idza fuzza an qulubihim har sai lokacin da fuzza an qulubihim aka kore tsoro ko firgita an kulo bihin gabarin zukatansu qalu sai sashin su yace da sashi ma za qala rabbukum me ubangijinku ya faɗa qalu sai suka ce alhaqqa ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shi ubangiji shine al-aliyyu madaukaki al-kabiru kuma mai girma to wannan faɗin cewa hatta iza fuzzi'a an qulubihim har sai lokacin da aka yaye firgita daga zukatansu su suwa kenan su mutane ko su mala'iku sai malaman tafsiri suka yi maganganu guda biyu waɗansu suka ce su mutane yayin da aka yaye tsoro daga zukatansu sai sashin ce ce wa sashi ma za kala rabbukum sai suka ansa da cewa qalul haqqa wa huwa al-alil kabir waɗansu malaman suka ce a'a an qulubihim dinnan wannan da mala'iku ake hatta idza fuzi'a an qulubihim har sai lokacin da aka yaye firgiti daga zukatan su mala'iku qalu sai sashi yace da sashi ma za qala rabbukum mai ubangiji ya faɗa qalu haka suka ce ubangiji ya faɗi gaskiya to wannan magana ta cewa an qulubihim bamiri yana komawa zuwa ga mala'iku wannan tafsirin shine tafsirin da yafi dacewa da ayar dan shi ne zai samu gaskatawa daga bangaren hadisin annabi ba za mu kammala wato fahimtar tafsirin ayar ba sai mun karanta hadisin da ya biyo baya shi zai fassara ayar menene yasa mala'iku jin tsoro a wani lokaci suka ji tsoro din kuma me za mu kalata a karkashin jin tsoron mala'iku din في في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنهتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزئ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد أصابع بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته كما تكون قاعدة صوت وأسفه ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لم shine karshen hadisi وفي fi sahihi ya zo a lokacin da duk suka ce as-sahihu bil alif bil alif suka yi shiru suna nufin bukhari kawai ya zo cikin sahih bukhari an abi huraira radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abu huraira Allah ya kare da a gare shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah ya tsira da abincin Allah tabbata gare shi qala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i idan Allah ya zartar da wani al'amari a sama wani al'amari wata riwayan ta fassara iza kallama Allah bil wahyi fi sama'i idan Allah ya yi nufin maganar wani wahayi a sama ya ba da umarni a sama ya labarta wa mala'ikun da suke ɗauke da al'arki wani al'amari na abin da zai faru a duniya saukar da ruwan sama ko fari ko mutuwar wane ko haihuwar wane ko wata annoba ko wani alkhairi abinda duk Allah ya nufin sa gobe ko jibi ko gata yakan baiwa mala'iku labari to lokacin da duk ya faɗi hakan ya labarta wa mala'iku wannan bayani me ke faruwa darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku duk su sauke fuka-fukansu wannan ya nuna mala'iku suna da me fufuki kamai da suratu fatir tace alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba daga cikinsu akwai masu fuffuke biyu akwai masu uku akwai masu hurhudu yazidu fil khalqi ma yasha akwai masu sama da hakan ba san adadin su ba mala'ika jibril kadai yana da fuffuke 600 shi kadai yazidu fil khalqi ma yasha annabi ce ya ganshi da fuffuke 600 a daren Isra'i hadisin Bukhari da Ahmad da Muslim kuma yace kowanne fuffuke daya ya rufe sasannin sama sai da in zaka daga kanka sama da zaka hango sauran samaniya ba wannan ke nuna girman halittar mala'ika kenan fuffuke daya ya rufe sama to ina sauran ɗari biyar da kuma nawa tasa'in kenan yaya girman su zai zama to wannan fuka fukan kenan banda ginin jikinsa kuma yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙari cikin halittarsa cikin abin da ya so inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to lokacin da Allah duk yayi maganar wahayi su mala'ikun nan mai faffice biyu mai uku mai hudu mai sama da haka duk sai su sauke fukafukan su kasa don jin tsoron ubangiji darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku su sauke fukafukan su saboda me خدعانا لقوله دان كسكنتد كي غمغنر أبنجدي دان جين طورم أبنجدي تعالى خدعانا على وزن غفران كالكفران والغفران والرجهان دكا على وزن فؤلان وتمزرين نخضع يخضأ خدعانا كوك في خضع يخضأ خضوعا كو خضع يخضأ خدعانا كو خضع يخضأ khada'anan dukkan su dai masdari ne na khada'a ya khada'u madi khada'a mudari'i ya khada'u sai su sauke fuka-fukan su khuda'anan li qawlihi dan tsorata da firgita saboda wahayin da suka ji na ubangiji saboda maganar da ubangiji maganar Allah kawai su ki tsaye gaba daya wannan me ke nuna wa mala'iku suna ne suna jin tsoron ubangiji ba haka bane ba na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli saboda mai dangin tsoron sa wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada saboda jin tsoron sa wa hum min khashyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi da za a samu wani mala'ika ya ce ni ne abin bauta ba Allah ba sai Allah ce ne fa zalika najzihi jahannam duk da girmansa da yawan fuka cikinsa da girman halittinsa to in mala'ika ya kasance na jin tsoron Allah to ina ga wanda bai kai mala'ika ba ba babu aula ya ji tsoron wa in mala'ika duk da girman halittansa da kasaitarsa ya yi kaɗan da ya zama kishiya ga Allah to ina ga wanda bai kai girman mala'ika ba ta yaya zai zama kishiya wannan shine dalilin tauhid din kun fahimta da kyau wato nuna tsarkakuwar Allah ga barin mai abin bauta abin wato tarayya ko da abin tarayyan nan ya kai matuka wajen girma to yayi kaɗan ya zama kishiya ga Allah yayi kaɗan ya zanto an kwatanta shi da Allah kuma shi kansa yana jin tsoron Allah duk girmansa yanzu ba ka da wani halitta cikin mutane da ya kai mala'ika girma annabi adam babanmu shine mafi girma cikin halitta tsawonsa zira'i 60 ne daga kansa ake ragewa kuma har yau to mutane kenan to ga mala'iku suna jin tsoron Allah wanda adam zai kishi ba jin tsoron Allah ga mala'iku sun yi kadan su zama kishiyoyin Allah sai wani mutum dan shehuntaka dan walitaka sai zama kishiya ga Allah ya kai jibrilu ne jibrilu fuffuke 600 gare shi kowane fuffuke ya rufe sararin samaniya kai fuffuken ka nawa ko daya yanzu ba fuke ɗaya ya rufe maka duniya ba inda rana za ta fito mala'ika jibril ya kifi fuke ɗaya duk duniya ba za ta ga rana ba kai yi haka da tafin hannun ka kai mu ga rana mu gani dan tsabagen karama zai yi ashe ba kowa bane kai a ashe ba ka zama komai ba a ce kai ka dan asa ka kifiya ga Allah to wannan shine dalilin tauhidi din shi yasa mutane sukan yi shirka ne dan in sun jahilci Allah inda sun san Allah ba za su yi shirka ba wa ma qadarullaha hatta qadarihi ba su girmama Allah hakikanin girman da ya cancanta a bashi ba saboda sun jahilci waye Allah to Allah kuma ba ka sanin shi ta hanyar ka gazatin sa dan ba yiwa a gaishe kun fahimta da kyau sai dai ka san shi ta fuskar mai halittunsa sai ya zuba maka ayoyi a sama da ƙasa halittun sama aya ce daga cikin ayoyin Allah wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi halittan ku mu mutane aya ne daga cikin ayoyin Allah wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da haka Allah ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit to abinda mala'iku kenan in sun ji wahayi fa wahayin Allah sai su faɗi kasa khudu'anan li qawlihim a wani hadisin aka ce za su faɗi mai su'iqu sai su faɗi a sume saboda jin wahayi an gane ko to wannan wahayin sai ce ka annahu silsilatun ala safwanin ka annahu kai ka ce silsilatun sarka ce ta ƙarfe ala safwanin da ake janta akan falalan dutse safwan shine irin falalan dutsen nan da ba shuka a kansa babu wata bishiya a kansa dutse tsagaranta wanda ba wani gari idan ana ja wato me kenan kamfa idan ana jan sarka a kai me za ta yi to haka mala'iku suke jin kara wato idan Allah ya magana to shine suka ce ka annahu silsilatun kai ka ce sarka ce ala safawin akan kamfa ake janta to me aka kamanta a nan هل هو تشبيه سمع بسمع أو تشبيه مسموع بمسموع تشبيه مسموع بمسموع to kaga abin da ba a so ka fahimta kenan tasbihu masmu'in bi masmu'in an ce ka annahu silsilatun kamar sarka ana janta akan kanfa idan ka ce ana kamanta abin ji ne da abin ji su mala'ikun me suka ji maganan Allah ko sai aka kamanta ta da me to wannan magana ita ce kaman abin da maganan Allah sai aka kamanta ta Allah Allah ta'ala laysa ka muslimi huwa sabil ashe ba mutum musulmai mutum musulmai bane ba kulgifar da kake yi lokacin da aka ja sarka akan kamfa ita ce ake kamantawa da firgitan mala'iku lokacin da suka ji maganan ubangiji su ne suka ji maganan Allah ba sai suka firgita ba wata irin firgita irin firgitar mai firgita yayin da ya ji an ja farka ta karfe akan me akan kamfa a sai kamanta firgita da firgita ne ba kamanta abin saurare da abin saurare ba abin ma wannan kun fahimtu saboda idan ka ce kamanta abin saurare da abin saurare ka kamanta Allah kenan sautin Allah ya zama kamar sauka kenan laisa kamithlihi sai fa wasu samiul basir kun fahimta da kyau كأنه سلسلة على صفوان tsoron da suke kamar tsoron mai tsoro yayin da an ja sarka akan kamfa yanfuzuhum zalika zalika ana nufin wannan wato sautin wahayi din da suka ji na ubangiji yanfuzuhum yana ratsa su yana shigar su domin annufuru shine ad-dukhul kenan yanfuzuhum zalika hakan yana shigar mala'iku su firgita su dumoce har ba su faɗi su mu saboda jin tsoron ubangiji an gane ku to suna nan sun faɗi su mu ko sun rikice saboda jin maganar ubangiji sun tsorata ma ba su san inda suke ba hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai lokacin da aka tafiyar da wannan firgita daga cikin zukatansu wa zai tafiyar da firgitan Allah ta'ala wato ba su ne suke iya ture wannan firgitan ba Allah ne zai iya kore musu ne wannan firgitan kaga duk annan nan mai gajiyawar su mala'iku din to idan suka farfado suka farko qalu ma za qala rabbukum to wannan qalu din su duka ne za su faɗa haka ko wani bangare daga cikin su aha wani bangare daga cikin su qala ba'dhum li ba'd kenan qalu sai sashi yace da sashi ma za qala rabbukum wai mai ubangijin ku ya faɗa ne saboda gane cewa saboda suna da suka yi saboda firgiti da su san ma da aka faɗa cikin wahayin ba an gane ku. kalu waɗanda za su ansa wannan fatawan da aka yi musu tambaya kalu sai alhaqqa wannan alhaqqa din na'at ne limasdarin mahzufin ay qala alqawl alhaqqa ya faɗi faɗi da gaske ina fatan kun fahimta ya faɗi faɗi na gaske to shine suka ce ansar da suke bai juna cewa ya faɗi gaskiya shin dama sun yi tambaya ne dan suna tsammanin zai faɗi kishiyan gaskiya ba da haka suka yi tambaya ba shin me yasa suka yi tambaya shin ba su da masaniyar Allah gaskiya ke faɗa suna da masaniya to amma wai a faɗi cewa ya faɗi gaskiya din kamar zikiri ne kamar tasbihi ne su maimaita abun bayan sun san la yaqulu illa al ai sun san cewa wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi sabil ai sun san cewa Allah ce fal haqqu wal haqq aqulu sun san Allah baya faɗin abu sai gaskiya amma tare da haka suka tambayi junan su me ya faɗa qalu alhaq sai suka ce ubangiji gaskiya ya faɗa wa huwa al aliyu shi ubangiji shine madaukaki al kabiru kuma shine mai girma al aliyu madaukaki daukaka guda uku na farko ulul kahari ɗaukaka ta rinjaye ya rinjaye dukkan halittu yana sama da kowa na biyu ɗaukaka ta matsayi na uku ɗaukaka ta zafi ya daidaita akan al'arshinsa wannan al'aliyu din ya shafi dukkan guda uku shi ne kuma alkabiru mai girman da ba mai girman da ya kai shi mai girman da dukkan masu girma suna ƙasa da shi ne don mafiya girma su ne mala'iku din in ba kusantattu ba cikin bayan Allah irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim da sauran annabawa in ba su ba wane ne kuma yake kusa da wannan mala'iku da annabawa to dukkan su kuma ibada ne a wurin Allah mala'iku duk da girman su ga fuffuke 600 sama da haka ko kasa da haka amma dukkan su Allah ce bal ibadun mukramu bayi ne ababen girmamawa waye girmama su su suka girmama kansu Allah ne ba su girma idan shine tabaraka rabbuka zul jalali shine ma'abucin ikram dan haka wannan ikram din shine ya karrama mala'iku da shi annabawa ma duka su ma bayi ne kamar da ayoyin qur'ani suka nusanta kamar da muka faɗa a darsan baya an fahimta ko to a sai kowa bawa ne a cikin sama ko a ƙasa ba wanda zai iya bugon kirji ya ce shi ya muce matsayin bawa dai da ya wuce matsayin bawa ina za shi yace shi ilahu ne to Allah sai in kullu man fis samawati wal ardi illa rahmani in kana so ka zanto kafi karfin ka zama bawa kuma kai ba za ka yi bauta ba sai ka samu wani wurin zama ba sama ba ba kasa ba ka cikin sama ta ɗaya zuwa ta bakwai ko ka cikin sararin duniya amma in kana cikin sama ta bakwai ta shida har zuwa ta ƙasa kana cikin ƙasa kuma to sunan ka bawa bi dalili qaulihi ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda in dai aka kace cikowa kasu dole ka zama bawa ba ka mala'iku suka zama bayi annabawa ma suka zama bayi waliyan Allah su ma bayi ne ba ɗaya daga cikin su da zai ɗauki riga riga ta ilahantaka ko ya ɗauki mayafi na rububiyantaka ya fawa kansa ba zai yi ba قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ita wannan kalma da ubangiji ya sanar da mala'iku wani abu da zai zartar ta fuskar wahayi cewa yau za a yi kaza ko gobe za a yi kaza to waɗanda suke fara farkawa cikin mala'iku su ne waɗanda suke wato ainihin na sama ta bakwai sai su tambayi hamalatul arshi ne ubangiji ya faɗa sai hamalatul arshi su faɗa musu ubangiji ya ce kaza wato za a yi kaza ko za a yi ruwa gari kaza ko wani zai mutu ko za a yi kaza za a yi kaza wani abin da Allah ya zartas ya so ya sanar da mala'iku ya sanar da su sai su faɗawa na sama ta bakwai na sama ta bakwai sai su faɗawa ta shida na sama ta shida sai su faɗawa mai bi musu har a faɗa mala'ikun sama ta ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya su kuma wani lokaci sukan sauko suna yawo akan girgije kamar yadda hadisin bukhari ya nuna hadisin aisha suna yawo a kan girgije sai su rinka tattaunawa ai ubangiji ya labartar da mu cewa gobe wani zai ci zabe wani kuma zai fadi ba haka bane ba gobe za a yi annoba jibi za a yi ruwan sama jibi za a yi kaza tattaunawar da suke da ita lokacin da suke sama ta yasma'uha mustariqu sam'i sai mai sato magana cikin aljanu sai ya sato wannan kalmar daga bakin wa daga bakin mala'iku lokacin da suke tattaunawa mustariku sam'i masu satar magana ko da ke mustariku ai mubran ne ko to amma an ce mustariku sam'i sai ya zanto an yi idafa dinsa zuwa ga me sami wanda yake wato ainihin mu'arraf ne mazdar ne mu'arraf kuma bil alif wal lam to sai zanto bi ma'anar jam'i kenan fa yasma'uha mustariqu sam'i masu satar maganganu cikin aljanu sai su ji wannan kalma daga bakin mala'iku sai yace wa mustariqu sam'i hakaza ba'dahu fawqa ba'din shi ko mai masu satar maganganu din nan cikin aljanu hakaza haka suke ba'dahu fawqa ba'din sashin su a saman sashi an fahimta ko sai mai ruwa riwaya yace wasafahu sufyanun bi kaffihi sufiyanu ibnu uyay sufiyanu sauri an gane ko ɗaya daga cikin marwaita hadisin sai ya siffanta mana wato eh, sufyanu bin na kai ɗaya daga cikin marwaita hadisin sai ya siffanta haka za ba'dhu fawqa ba'dhin wa safahu bi kaffihi sai ya siffanta hakan da tafin hannunsa fa harrafaha sai ya haka da tafin hannunsa me za mu ce haka da hausa kenan ne eh, ka da tafin hannu ba dai sun fadawa ba haka kenan mikawa ko ya kafa tafin hannunsa kenan ni da na yi tunani tun ɗazu sama da rabin awa me zan faɗa a hausa saboda masu kasar ba sa gani amma ko yanzu duk kun gane ai wanda suke ji a rediyo ko a kasar kuma ba za su ji ba za su gane ba kenan ko to ya za mu ce wato dai kishiyar shin faɗa hannu wato sai ka miƙar da hannunka babban dan yatsa yana ƙasa dan auta yana mi yana ƙasa wannan shine babban dan yatsa yana yana sama dan auta kuma yana mi yana ƙasa wannan shine mi tahrif fa fa harrafaha sai ya miƙar da tafin hannunsa wa baddada baina asabihi ya raba yatsunsa da juna yace haka suke hawa aljanu din wannan yana kan wannan wannan yana kan wannan wannan ya hau wannan har na karshen sama shine zai ji wannan magana da mala'iku za su faɗa kun fahimta da kyau fa yasma'ul kalimata shi wanda ya ji kalmar na karshe kenan sai ya saurari kalmar fa yulkiha ila man tahtahu sai ya faɗa wa na kasar shi yace to kaji fa abinda mala'iku ne suna tattauna sun ce kaza kun fahimta da kyau sun yulkiha al-akhar ila man tahtahu shi ma wanda aka faɗa sai ya faɗa wa na kasar shi hatta yulkiyaha ala lisan sahir na kasa na karshe sai je nemi malamin duban da yake mu'amala da shi ya je nemi bokan da suke mu'amala da shi ya nemi malamin tsafin da suke mu'amala da shi sai je ya bashi wannan kalmar ya ce to za a yi kaza gobe gobe wanda zai mutu gobe za a haifuwa ne gobe za a yi kaza sai ce farubba ma adraka shihabu wani lokacin wato anishin tauraro da aka sa ke dakon irin wannan aljanun sai ya kawo wa wannan aljanun farmaki kabla an yulqiyaha lokacin da ya ji kalmar daga wajen mala'iku kafin ya faɗa na kasa da shi sai wannan tauraron ya zo a harbo masa tauraro sai ya buge shi ya faɗi matacce wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu wani lokacin yakan ci nasarar faɗawa na kasa da shi kafin tauraron ya zo kun fahimta da kyau ko fa yakzibu ma'aha mi'ata kazba shi na kasan aljanin na karshe wanda shi zai je faɗawa malamin duba ko boka fa yakzibu ma'aha wannan kalmar tsaye ta gaskiya da yaji ga wajen mala'iku fa yakzibu ma'aha mai ta kazba sai ya takuɗa ta da ƙarya ɗari gaskiya ɗaya ƙarya ɗari ya je garwaya sai ba malamin duba ko ya faɗawa boka to wannan take sa wani lokacin boka ya faɗa baka ga ya dace da gaskiya ya dace da ɗaya daga cikin gaskiyar nan ce da aka ci nasarar satowa to amma ka tabbatar kafin ka samu gaskiyan nan guda ɗaya sai ka samu ƙarya nawa ɗari to yanzu ya za a yi dan kalato gaskiya ɗaya ka faɗa cikin kogi na ƙarya ɗari wani kwale-kwale zai fitar da kai ka samu tsira baka halaka ba kuma yana daga cikin ƙa'idan shari'ar musulunci ku fahimci wannan da kyau ƙa'idar ce mai kyau shari'ar musulunci duk abin da ta yi umarni da shi ɗayan biyu ne imma ma kanat maslahatuhu khalisa aw rajiha duk abin da shari'a ta ce ayi imma dai abin daga farkon sa har karshen sa maslaha ne ko mafi rinjayen sa maslaha ne ko da akwai wata cutarwa to mafi rinjaye dai shine ne maslaha to wannan sai shari'a ta yi umarni su ce a yi. kamar yadda shari'ar musulunci ba ta haramta abu illa ma kanar mafsadatuhu khalifa auradiha duk abin da shari'a ta haramta to barnar da ke ciki imma barna ce tsantsa tun daga farkon sa har ko kuma barnar ta fi yawa ko da akwai alkhairi matukar barna ta fi yawa sai shari'a ta yi ga haramta wannan abu tun da barna ta fi yawa sai a haramta ko da akwai alkhairi ba a lura da shi a wannan lokacin fatunusi alkhairu idza kana marjuhan wa yu'tabaru bisharri idza kana rajihan wa hadha fi amma min babi min tahlil kuwa ko min babi awamir kuma wannan ko da abin akwai barna matukar alkhairi ya fi yawa fatulusiya الشر إذا كان مرجوها ويؤمر بالأمر izakana كان خيره bihan. wannan ka'ida ce sananniya kaga anan gurin kenan an haramta zuwa wajen boka imma dan saboda dukkan abin sharri ne daga farkon sa har karshen sa ko kuma dan saboda me mafi rinjayen sa sharri ne ko da akwai wani alkhairi shine gaskiya guda ɗaya da za a samu to kuma akwai sharri shine ƙarya ɗari saboda haka sai aka haramta wannan abin gaba ɗaya ina fatan kun fahimta da kyau fa yuqalu alaysa qad qala lana yawma kaza wa kaza kaza wa kaza sai ka ji mutane suna cewa yau rannan ba malamin duba faɗa mana kaza kaza ta faru ba to dan me zai sa idan ya dace da gaskiya rannan kuma ya kasa dacewa da gaskiya yau sai su bi shi akan wannan ya dace da gaskiya sau daya sai su bi shi akan karere nawa ɗari a yi tafiya akan haka kuma wannan fa dangane da doka din ko malamin dubar da yake da ta'amuli da aljanu amma akwai wanda ba ta'amuli yake da aljanu ba kawai yana fakar mutane da yadda kasan san dan dambe na fakan numfashinka ina zai dake ka ka fadi haka shi ma zai fake ka a wace sifa ka zo mai ka zo yayi ƙarya kawai ya buga maka ciki sai ka faɗi labari duk gaba daya sai ya ƙara su sauran kawai zai maka tambayoyi yayi kawai yar sanke zai yi ci sa ya samu nasara kenan ina fata an fahimta فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء فيصدق sai kaga an gaskata shi alkahin din nan ko asahir din nan saboda mai bitil kalkalimatin lati sumi sama'i saboda sanadiyar kalma ɗaya ta gaskiya da aka ji daga sama sai kuma a cikin gaba da gaskata shi a cikin sauran kalarayin sa to kaga wannan annabi na hanawa ne na razanar da mu na nuna mana cewa a kenan bokaye da malaman duba wato galibin abin da suke faɗa shine mai ƙarya suke faɗa saboda ga inda suke samo maganar su kuma sai an tako da ƙarya sannan a faɗa musu saboda haka abin ba gaskiya bane ba idan an ce alkahin wanda yake da'awar sanin gaibi cikin abin da zai zo nan gaba shine alkahin kenan kun fahimta da kyau wanda yake da'awar sanin gaibi cikin abin da zai zo nan gaba wannan shine alkahin amma wanda ya da'awar sanin gaibi cikin abin da ya wuce baya wannan ya iya zuwa ya samu labari daga lokacin da wani ya samu labari ya faɗa masa bai zama gaiwa ba ya riga ya wuce baya abin da zai nan gaba minti biyar minti goma minti kaza mutum ya da'awar sanin sa to wannan shine ake kira da suna gaibi sannan wato wannan shine alkahin wanda ya bada labarin akan wannan to amma mai bada labari dangane da abin da zai zo nan gaba iri biyu ne amma wanda zai bada labari din ta hanyar wato ainihin malaman duba sun aljanu sun faɗa masa kaga wannan shine kahin din an fahimta ku to wannan kaga kahin din kenan amma wanda zai lura da alamomi ya ba da labarin faruwar abu dan irinsa ya taɓa faruwa abu kaza ya faru lokacin da ga alama kaza mu ga alama kaza mu ga alama kaza sai yau na ga alamar sai ce to wannan na nuna gobe ko jibi kaza za ta faru wannan ya zama kenan kahin idan mutum ya bada wannan labarin bai zama kahin ba bai zama kahin ba yanzu dukkan manomi yana lura da nunar amfanin gona da alamomi kaza in an ga alama kaza to an tabbatar amfanin gona zai kai labari in ko har ruwa yanke alamu kaza ba su zo ba ga amfanin gona to bai menene wannan ba zai kai labari ba to ba da labari ne wannan ai dangane da abin da zai zo nan gaba amma bina'an alama za ala tajriba as-sabiqa akan wani abu da aka taba kwatantawa da ya taba wucewa baya to wannan mai wannan ba a ce masa kahin kun da kyau to dai yanzu kaga wannan hadisin ya fayyace mana hatta idza fuzia an qulubihim suwa kenan mala'iku ne ko mutane mala'iku wato yayin da aka ya tsoro daga jin tsoron su me yasa su jin tsoro jin maganar Allah ta'ala an fahimta ko قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي kabir to wannan ke nuna mulkin sama da mulkin kasa dunna Allah ne mala'iku ba sa mallakar komai su ma bayi suke ga Allah to idan mala'iku ba sa mallakar komai to bani adam ma ba sa mallakar komai su ma duk bayi suke ga Allah ta'ala ba mu mallakar komai sai Allah shi kadai da haka yanzu a roƙa sai a roƙi Allah kenan shi kadai ba za a hada shi da wani wajen roƙo kenan an fahimta ko amma dangantaka waɗancan ayoyi na baya mu sake koro su kodai ke mun taɓa karanta su a baya dan mu hada da hatta idza fuzza an qulubihim farkon ayar farko Allah ta yi qul na ladzina za'amtum min dunihi kul kace da masu shirka ud'u allazina za'amtum min dunihi ku kirawo waɗanda kuka riya a matsayin kishiyoyi min dunihi ba Allah ba a matsayin ababen bauta ba Allah ba waɗanda kuke roƙon su in kun tashi wata bukata ku kiraye su in sun isa su an samu ku bukatan ku in kun kiraye su ko suwaye ababen kiran nan fa la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba sa iya mallakar gwargwadon kwayar zarra gwargwadon kwayar komayya a sama ko a ƙasa ba mallakar su bane mallakar waye mallakar Allah ne lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha amman yamliku sam'a wal absara fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in mulkin sama da mulkin ƙasa da komai na Allah ne kenan in kana son wani abu a cikin sama ko kasa tunda mallakar Allah ne wa za ka roƙa mamallakin ko wanda baya da shi mamallakin shi ne wa shi ne Allah wanda duk ka roƙa ba mallakar sa bane ba la yamlikuna mithqala zarratin in mala'iku ku kira in annaba ku kira in ma wa za ku kira waliyyi ko shi hina ba sa mallakar ƙwayar zarra a sama ko a kasa wannan min haisul istiqlal kenan wa ma lahum fihi ma min shirkin ko ba su haɗa kamfani da Allah ba wajen mallakar sama ko ƙasa dama dai abu ko ka mallake shi naka ne kai kadai ko ka mallake shi kai dawa kai dawa ne ta hanyar ku haɗa jari ta hanyar ku haɗa gwiwa ta hanyar a mutu a bar muku ku gada ba shine wannan ba to ba sa mallakar komai a sama su kadai sannan ba sa mallaka ta hanyar yin tarayya da Allah a ce su raba Allah na da sama su suna da ƙasa ko Allah na da dukkan bangarorin duniya su kuma suna da Afirka ko ta yamma misali afirka sai mun mallaka su sai sauran duniya kuma na Allah ne shine wa malahum fihi ma min shirkin ba sa tarayya da Allah wajen mallakar wani abu ko daya to ya rage me su yi da'awar su suka taimakawa Allah ya samu nan ma sai ya kore wa malahu minhum min zahir cikin su Allah ba ya da mutumiki wanda ya taimaka masa ya rage me su sai suna da isa suna da fada a wajen Allah ko wanda ke da uwa a burhu abba zai ci wansa ba miya ba ya rage kawai su ce ai su yan fada ne a wajen Allah da haka in ana son abin sai a bi kansu su kuma sai kuma su roki Allah su ce ya bayar dan sun fika shiga to wannan shine ceto to wannan ma sai Allah ya kore wala tanfa ushafa'atu indahu wani beli ko ceto baya da amfani a wajen Allah illa liman azina la sai ga wanda Allah ya nuna ce ceto to kai wani je zo ka ceta an ba ka damar adadi mutane ka zo ka nemi belin su wannan ba sai Allah ya yi izini ba to ya yi izinin ne a baya ya faɗa ko zai yi izinin nan gaba dangane da annabawa an riga an faɗa a baya annabi na cikin masu ceto annabawa na cikin masu ceto ko amma dangane da sauran mutane fa sai nan gaba to tun da sai nan gaba za a faɗa a kiyama cewa da wani da wani za su ceto yanzu in bin da zanar wani na ce wani ba zai ceto na leko waccan takardar ce da ke kiyama kafin a karanta wani tabaran hangen nesa gare ni har na gano wani zai ceto to ne gangancin waɗanda suke shugabantar da yansu ko malaman su ce wani zai ceto ya ya faɗa maka a ina ka samu wata aya ko na hadisi labari ne wanda ba a samu ta fuskar wahayi kadai wahayi ya yanke da mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama abin da aka faɗa an faɗa wanda ba faɗa ba kuma sai nan gaba kenan Allah zai faɗa to wanda ba aka faɗa ka kawo a cikin ayar da ke cikin Qur'ani ko hadisin da ke wurin Annabi inda aka ambaci shi ka cewa zai ceto kuma babu ko to ya rage ilimin na wurin Allah shi kadai rada maka yake kadai kaji da haka kake shiga shehu ka da rawa cewa zai ceto to ina mutum zai samu kenan idan ya faɗa kawai wannan ya zama zato ko ya zama mai ya zama yaƙini ko ya zama zato zato wannan zato ma iri biyu ne fa akwai zato mai rinjaye akwai zato mara rinjaye to zato ne mai rinjaye ko mara rinjaye <laughs> ba ma zato ba kenan ko <laughs> to wannan shine hakikanin abin da al'ummar mu suke bukata su fahimta a yau Allah ya kore mallakar komai a sama shi ke mallaka istiklalan ya kore a yi tarayya da shi wajen mallaka yace malahum fihi ma min shirkin ya kore a ce ga wani ya taimakawa Allah Allah ya samu mulkin sama ko kasa ko mulkin taurari ko wani ba wanda ya taimaka masa shi kadai yake banta da yin wannan mulki ya kore ceto yace illa liman azina la sai ga wanda ya izini to sai ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai lokaci su kansu mala'iku in sun zo wahayin Allah da suna suke su tsorata su bi to ina ga wanda zai ji wahayi kuma yake jin tsoro yace shi ba ruwan shi da ubangiji ba ba zai ji tsoro ba baya jin tsoron azaba baya bukatan aljanna haka fa dan sufaye suke ta kawai dan sun bunkasa wai su sufaye ne ba sa jin tsoron wata ba sa jin aljanna ba sa kwaɗayin san aljanna in ka ce saboda me wai sai ka maka wata falsafa da wani logic wai idan Allah ya shafe wuta ya shafe aljanna to za ka yi bauta ko ba za ka yi ba za ka yi kunshi salawatu ko ba za ka yi ba to wannan idan ka ji mutum ya kawo maka wani dama dan bid'a ne to kai kuma abin da za ka ce masa sai ka ce ka bari sai Allah ya shafe wutar ya shafe aljanna ka dawo ka tambaye ni sai in baka ansa amma yanzu wuta tana nan أعدت للكافرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والهجارة أعدت للكافرين فاتنا نمبا بيسي يا شافي تبايا بعد الأبار تنا الجنة ما تنا نم وساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ببعض الأبار يا شافي تبكو zanjilu ina mai kwaɗayin aljanna zanjilu ina mai jin tsoron wuta saboda Allah ya bani labarin duk suna nan idan Allah ya shafe su to lokacin hukunci zai canja sai ka dawo ka yi mun fatawa sai in baka ansa in ba a shafe su ba to ka kyale ni in ginu akan suna nan in kwadaici aljanna in tsoratu ta ba shi kenan ba abin da zaka sa dan gida kenan ya bari sai an shafe zai tambaye ka fatawar hatta idza fuziya an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu haqqahu al-aliyyul kabir yanzu abin da zamu kalafa cikin wannan ayoyi farko dai mala'iku suna jin tsoron Allah wanda haka duk bayin Allah na gari suna jin tsoron Allah annabawa suna jin tsoron Allah salihai waliyai suna jin tsoron Allah mala'iku ya kafu na rabbahum min fawqihim wa ya yaf'aluna ma maru. annabi ne ya ce mutanen sa inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma tuni azabaka yawma tab'asu ibadaka kuma yazo ce wallahi ana atqakum wa akhshakum lillahi wallahi na fi ku jin tsoron Allah gaba ɗayan duk sifar bayan Allah na gari suna jin tsoron Allah wannan na nuna mala'iku na jin tsoron Allah ku na farko kenan abu na biyu wannan na nuna mana mala'iku suna da zukata dan ya ce hatta idza fuziya an qulubihim karkashin cewa suna da zukata sai wannan ya ba fahimtar a ce mala'iku kuma suna da gangan jiki sabanin waɗansu daga cikin malaman falsafa da ke ɗaukan cewa mala'iku arwahun la ajsama laha suka ce ruhi ne tsantsa wanda ba su da zafi ba su da gangan jiki amma za a samun zuciya kuma sai inda me sai da gangan jiki to tunda an samu zukata kenan akwai gangan jiki ga shi kuma can nassi ya ce suna da fuffuke ba a samun fuffuke kuma sai ne gangan jiki uli ajnihatin masana wa sulaka wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir to kuma wannan ke nuna tunda suna da zukata kuma kenan suna da hankali domin hankali akwai tsakanin malaman tauhidi da malaman falsafa su falasifa suna ganin hankali yana cikin kwakwalwa ne malaman tauhidi kuma suna ganin hankali yana cikin mai zukata an fahimta ko to kuma wannan shine nassosi na shari'a suke nunawa a qur'anance a hadisance za ka yi istinbadin da malamai ke yi wato hankula suna cikin wato ainihin da Allah ce afalam yasiru fil ardi فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور kaga kenan sai sai ba za su yi tafiya cikin kasa ba fatakuna lahum qulubun ya zanto sun samu zukata wanda mai wannan zukatan ya aqiluna biha wanda za su hankalta al'amura da su a sai hankali na cikin me da nasu wannan ayar hankali ba kwakwalwa yake ba ina yake a zuciya فتكون لهم قلوب يأكلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار to kuma sai Allah ce wa ma allamnahu sira wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyanzira man kana hayyan liyanzira man kana hayyan ko litunzira man kana hayyan dan ta gargadi wanda yake raye wannan rayuwar wata rayuwa ake nufi rayuwar jiki ko ta zuciya ta zuciya shi yasa Allah sai inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a huwa shahid duk wannan da ke nuna wato hankali na cikin ne zuciya wato mala'iku dangan jiki ne ba wai arwah ne mujarrada ba bal arwahu ma'al ajsam sannan kuma suna da qulub sannan kuma tunda suna da qulub kenan lahum uqud an fahimta ku qalu ma za qala rabbukum wato sashin suna tambayar sashi kenan qalu al-haqqa qalu al-haqqa ya faɗi mai kenan to wannan ke nuna maganar Allah menene maganar Allah gaskiya ce to amma ba wannan ba sifar magana wato ita maganar Allah sifa ce cikin sifofinsa ko halitta ne cikin halittunsa ce ta shi kenan ba halitta ba wato sai zanto raddi kan mu'tazilawa da suke cewa maganan Allah menene makhluq suke cewa alqur'ani ne makhluq amma sai suka ce ma za qala rabbukum ba su ce ba ma za khalaqa rabbukum sai nuna al-khalqu shay'un wal qawlu shay'un akhar al-qawlu sifatun min sifatillah wal khalqu kuma khalqun min makhluqatillah to ma Allah yana magana maganansa kuma sifa ce cikin sifofinsa ba halitta ne cikin halittunsa ba قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق abinda Allah ya wahayinsa yanzu kafin ya wahayinsa da mala'iku sun sani ba su sani ba sai da aka yi wahayin sai me sai suka sani saboda haka kuma nan gaba kenan za a sake yin wani su sake sani a sake gobe su sake sani sai wannan ke nuna maganar Allah shin sifa ce kadimiya kadima ko kuma sifa ce wadda take kadima ce dangane da sufantuwan Allah da ita amma kuma ta tajaddadu hinan da hin bi ma'ana anna Allah ta'ala ya mata sha wa kaifa ma sha wa idza sha kun fahimta da kyau saboda mu ta zumin eh, abin da ashariyanci da muke karantawa a cikin tauhidinmu na gida su suka ce sifar Allah wa ba akwai as-sam'u al-basaru al-kalamu ba to al-kalamu da ake tabbatarwa fa da a cikin kawaidi da waye shine kalamu na cewa zance ne na Allah wanda ya yi shi tun da can ko ba zai sake yi ba sifa ce kadimiya ubangiji ya siffanta da ita tun da can ta faru ta kare don haka qur'ani a wurin fa ba maganan Allah bane ba menene ibaratun an kalamillahi laysa huwa kalamullah da haka a wurin ash'ariya da qur'ani da at-taura da linjila da zabura duk abu ɗaya ne صفة قديمة منه رجفة wannan shine fa'il din as-samawati maf'ulun muqaddam rajfatun fa'ilun mu'akhkhar aw qala ra'adatun shadidatun khawfan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahlu as-samawat su'iqu wa qarru lillahi sujada فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل wannan hadisi na biyu an karɓo shi daga annawas ibn sim'an da yawa sinun ɗin kasra galibi mukan ce sam'an da fataha عن النواس بن سمعان ابن خالد الكلابي الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله ترى دامن تثبت غريس ياتي إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إن الله ينفي ين وهي من الأمر وتكلم بالوهي ينفي ين مغنى دوهي ينسى أخذت السماوات منه رجفتون sai wata irin girgiza ta shafi sammai da kasai gaba ta shafi sammai kai samman bakwai duk sai su yi girgiza aw ra'adatun shadida ko wani motsi mai tsanani wato shi mala'iku kenan khawfan min Allah azza wa jalla dan jin tsoron Allah ta'ala fa idza sami'a zalika ahlu samawati idan ma abuta sammai mala'ikun da ke cikin sammai suka ji wato ainihin wannan uh, uh, wato wahayi su'iku sai su faɗi sumammu wa kharru lillahi sujjada wato suna masu sujuda ga Allah ta'ala shine barabatul mala'ikatu bi ajnihati hadin sauke fuffukan su ba nuna kaskantar da kai ba da faduwa da yin sujada fa yakunu awwala man yarfa'u ra'atahu jibril sai dan to farkon wanda zai fara daga kansa shine mala'ika jibril fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arada sai Allah ya faɗa masa abin da ya so sai wato za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza thumma yamurru jibrilu ala al mala'ikati sai mala'ika jibril ya zo ya rinka shuɗewa ga kungiya kungiya ta mala'iku ya fara da ta bakwai ya fara da saman shida ya sai saman shida sama'an sama'an zai ta saukowa kamar yadda wani hadisin ya nuna kullama marra bi sama'in duk lokacin da ya wuce ta wata sama cikin samman nan bakwai ta'alahu mala'ikatuha sai mala'ikun da ke cikin wannan saman su tambaye shi ma za kana rabbuna ya jibrilu mai ubangijin me ya faɗa ya kai malaika jibril fa yaqulu sai malaika jibril ya ce al haqqa qala al ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwa al aliyul kabir fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril dukkan malaiku sai ce qala al haqqa qala al haqqa wato Allah ya faɗi gaskiya Allah ya faɗi gaskiya sai su mayar da wannan wani abin zikiri a wajensu wa huwa al aliyul kabir fa yantahi jibril bil wahyi sai mala'ika jibril ya je matukar ya je da wannan wahayi ila haisu amarahu Allahu azza wa jalla zuwa ga inda Allah ya umarce shi to wannan hadisi a wannan jeri Sheikh Muhammad bin Abdul bai abbaci wanda ya ruwaito shi ba amma Ibn Kasir ya nuna cikin tafsirin sa marwayacin wannan hadisi shine Ibn Abi Hatim haka kuma Ibn Kuzaima ya ruwaito shi a cikin Kitabut Tauhid haka Ibn Abi Asim ya ruwaito shi cikin littafin As-Sunnah to amma hadisin da wannan sigar da wannan jerin kalmomin da makaranta da'ifi ne ɗaiɗaikun ababen da ke cikin hadisin galibin su sun zo a cikin hadisin da ya gabata da sauran hadisan wannan babi wanda mai littafin bai kawo su ba an fahimta ko da haka hadisin kenan sauran hadisi za su yi masa da kan ingancin sa amma in mun sanadin su shi kadai da ifi ne na faɗa haka dan karka je gano ne ka ce da ifi ne mun faɗa da ifi ne amma dai ɗaiɗaikun kalmomin su sun zo kuma sa hadisan kuma sahihai an fahimta da kyau to don haka duk wannan abin da ke nuna wa ya uwa bunkasar mulkin ubangiji ta'ala kuma cewa shi kaɗai kaɗai su da mulki dukkan mutane bayansa ne ba wanda za a ce wannan yana da ta cewa cikin abin da Allah yake so a yi sai abin da Allah ya tsara wa kansa shi ne yake da kudura cikakkiya kuma shi ke da irada cikakkiya fa'alun lima yuridu subhanahu wa ta'ala mala ce fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula ta farko tafsirin ayati mun fahimci tafsirin hatta idza fuziya an wanda akwai tafasiri da dama da malamai suke yi cewa wannan ranar tashin kiyama kuma wanda za a ce fuziya an qulubihim mutane ne kaza da kaza kaga wannan hadisi na Abu Hurairah ya rinjayar da wannan tafsirin akan wadancan wannan tafsiri da muka karanta shine daidai sama da wanda malamai ke ambato kuma shine ibnu kasir ya rinjayar yace huwal haqqu allazi la muryata fihi li dilalati al ahadith alayhi kuma shine ibn jarir tabari ya rinjayar kuma shine wato al alusi ya rinjayar الثانية مسألة تبيو ما فيها من الحجة على إبطال الشرك karkashin wannan aya zamu fahimci lalacewar shirka cewa baya halatta ka ɗaukan ma Allah kishiya domin ai kana da kan kishiya ne dan ya amfani ka a wurin Allah ko dan ganin cewa shi ma yana da ta cewa ko yana mallakar amfani ko cutarwa to ya tabbata karkashin wannan aya ba mai mallakar amfani ko cutarwa sai sai Allah a cikin nan ko ba za a samu sakiya ba khususan man ta'allaka ala salihina min man ta'allaka ala salihin musamman irin wanda suke ratayewa da salihan bayi su fake da waɗansu waliyai wa hiya al-ayatu allati qila ita ce ayar da aka ce innaha taqta'u uruka shajarati shirk min al-qalbi aya ce da take yanke saiwa na bishiyar shirka daga cikin zukatan mutane an gane ku as-salisatu mas'ala ta uku tafsir qawlihi qala al-haqq huwa al-alil kabir mun fahimci tafsirin fadin Allah ta'ala qala al-haqq huwa al-alil kabir ar-rabi'atu mas'ala ta hudu sababu su'alihim an zalika wanda ya sababin da yasa mala'iku suka ce ma za qala rabbukum me ya sababin da yasa suka wannan tambayar dan ba su san me za a faɗa ba suna jin tsoron abin nan da za a faɗa kare shafi su ma kansu wani laifi ne suka Allah zai musu hukuma ba sai san da me aka fada sai an faɗa suka ji ba bai shafe su mutuwa sanna hankalin sai kwanta a sai kinin suna ne suna jin tsoron ubangiji alhamisatu mas'ala ta biyar anna jibril yujibuhum ba'da qawlihi qala kaza wa kaza malaka jibril kuma sai ya faɗa ya ba su abin da ubangiji ya fada bayan faɗin sa kaza wa kaza at-thalithatu mas'ala ta shida Zikiru anna awwala man yarfa ra'sahu jibril a hadisin karshe na wasu bin sam'an mun fahimci cewa nawas bin sim'an mun fahimci cewa farkon wanda zai fara ɗaya kansa shine wa malaika jibril to da haka sai sauran su dago in sun dago tun da shi riga daga kai sai su tambaye shi السابعة مسألة بكل أنه يقول annahu السماوات كلهم لأنهم يسألونه malaika jibril kuma zai ci gaba da bada ansa ga dukkan ma'abuta sammai ta ɗaya har zuwa ta bakwai dan za su yi ta tambayar sa ne shi ne Allah ya ce shi kuma tunda shine aminul wahayi sai ya ci gaba da faɗa musu as-saminatu mas'ala ta takwas annal ghasya wanda sukan ce al-ghushi amma al-ghashi masdar din kenan ghasya ya gusha ghasyan ya ummu ala samawati annal ghasya suman nan da mala'iku za su faɗi sumammu ko su rikice ko su dumauce ya ummu ahla samawati zai tafi dukkan mala'ikun da ke cikin saman nan ne ba istisna'i ka ko ma ya lamjun rabbika illahu ba wanda ya san adadin mala'iku amma dukkan su Allah ya magana din nan fa jin wannan maganar ta ubangiji sai ya sa gaba ɗaya su rikici dubi duk yawan su fa wanda ke nuna wato ainihin girman mulkin Allah at-tasi'atu mas'ala ta tara irtijafu samawati li kalamillah sama da kasa rawa suke saboda maganar ubangiji shine takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an fahimta wato sama da kasa suna jin tsoron ubangiji duwatsu na jin tsoron ubangiji lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah ثم كثر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار دوات أفكنا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل من أما يعملون كذا بسنا جوت الله وبنجيني جوت أنا جوت الله وبنجيني dutse fa yana jin tsoron ubangiji sama ka sai mala'iku kowa na jin tsoron ubangiji kai wani zo bikin ji ban da shi shi yana so a addinin soyayya addinin soyayya wato kaga sufanci galibi zindikan ce shiga ciki wai sai mutum ce addinin soyayya wa kake so Allah kawai mutum ba ya rinka abin kamar wani samartaka wai addinin soyayya addini bidunil hubbi anna tawajjahat raka'ibuhu faddini dini wa imani wai addini bidunil hubbi wai su rinka isku al usaqu al asiqu wanda ba a wannan maganan sai da mata sai su rinka Allah irin wannan magana duk inda kaga an ce asiq wato kenan masoyin mace kenan to kuma sai ka kwatanta Allah da wannan wai dan ce wasu ne usaqu wato jam'i na asiq eh masoya Allah to shi kanshi wannan lafazin san Allah sai dai a fassara shi da muhabba dai shine nassin Qur'ani yace in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya kawo al-muhabba kai ka kawo al-ishku lafazin ka ma bid'a ne tukuna in kana son ka dace da sunna sai ka kawo al-muhabba din kenan ina fata an fahimta lafazin al-muhabba shi Allah ya kawo in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah shi manzon Allah ya kawo da yace salasun man kunna fihi wajada bihinna halartar iman sai sai an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma an gane ku kuma shi Allah ya kawo cikin hadisul qudsi la yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu manzon Allah ya jaddada shi yace la uqiyanna ra'ata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu to ka ce usaku ne kai alhadiyata ashar ko mu a haka ne a al'ashiratu mas'ala ta goma anna jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila malaika jibril shi ke daukan wahayi ya kai makarar inda Allah ya umarce shi alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya zikiru tiraki shayatini nuna cewa aljanu suna sato maganganun mala'iku to cewa satowa wannan yana suna tafiya a ɓoye a ɓoye kuma da sun ji kuma su rugo a guje wato su kawo to wannan duk sai nuna gajiyawar guda biyun mai satar da wanda aka yi wa satar ya salam ba ga bane ba da mala'iku suna da kamala kamala mutlaka irin ta ubangiji zai yi ai musu sata da aljanu suna da kamala kamala mutlaka zai bukaci su sun sata ba sun je da karfi su kwato maganar sai da mai satar da wanda aka wa satar dukkan su mala'iku su waye ajizai ne to tunda ajizai ne sun cancanta su zaman to da Allah wannan kuma ke nuna mala'iku ba su san gaibu ba don da suna sun san gaibu ai da sun san cewa to ga mala'iku nan suna ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya za su zo su saci magana bari mu haƙe su daga aljanu nan kai suna ɗaya kan ɗaya za su zo su saci magana bari mu yi me mu haƙe su amma ba su sani ba an fahimta ku su kuma aljanu da sun san gaibu me za su buƙaci sai sun sato maganar kafin su sato abin sun san shi mutum zai sato abin da yake da shi ne ko wanda ba da shi wanda da shi a sai da aljanu da mala'iku dumi ba su san gaba ba waye san gaba kenan Allah ta'ala shi kaɗai annabawa ma ba su san gaba ba an fahimta ko annabawa ma ba su san gaba ba shine abin da nasin qur'ani yana shine abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimta da kyau annabawa suna sanin gaibu ne bayan Allah ya sanarce su ya yi wahayi sannan su sani kafin a yi wahayi ba sa sani duk abin da suka sani ta fuskar wahayi ne illa ta ba min rasulin wanda Allah ya so cikin cikin annaba ya sanar da shi wani abu na gaibu fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min qalbihi rasula sai turo malaika malaikan kuma turo su da tsarin malaiku gaba da gare shi da baya gare shi har su kawo sakon abin da Allah ya so ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku wato wannan na nuna suna sato magana to wannan sato magana din da suke yi kuma ubangiji ya nuna a cikin aya ya sanya tsari a sama na me na taurari waɗanda suke aman wuta to wannan taurari da suke aman wuta ɗin nan wato dan su rinka kai farmaki ga aljanu da ke kokarin sato maganar mala'iku shi yasa aljanun da kansu suke cewa wa inna kunna naqa'udu minha maqa'id lis-sam'i faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada wato da can mun kasance muna da majalisi a sama inda muke zama mu sato maganin mala'iku yanzu duk wanda yayi yunkurin haka to zai samu shihabar rasada wani irin tauraro na jiransa shi ne Allah yake cewa illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun taqib sai dai wanda ya so ya saci magana sai wani irin tauraro taqib mai gaggawa mai sauri mai kai farmaki ya kawo masa hari to wannan maganar sato magana a sama ta wurin mala'iku kafin zuwan annabi ne ko har bayan zuwansa nufin sura nufin aya cikin suratul jin kamar nan kafin zuwan annabi don sun ce wa inna kunna da can kenan ko na kawar min hawa kadin sau sun ce mun kasance a da kenan banda yanzu faman yastami al'ana a yanzu duk wanda ya so ya je ya jiyo me ya ji lahu shihaba da. an fahimta ko to an sa wannan tsarin wahayin da Allah yake yowa na hukunce hukunce zuwa ga annabi to a wannan lokacin mala'iku ko mala'iku ba sa jin sa sama sai bayan an sanar da annabi mala'ika jibril ne kawai ke ji wannan kenan sannan aljanu ba su isa su saci komai daga cikin sa ba har sai an sanar da annabi inda a ce sun samu damar satowa su faɗa wa boka to sai a fara jin labarin farlancin sallah akan boka kafin a ji daga bakin annabi to sai a kasa gane wane ne annabin wane ne boka kun fahimta da kyau da haka lokacin annabcin annabi lokacin da aka turo annabi duk wahayin da ya shafi zuwa ga annabi aljanu ba su sassaci komai ba har an kawo annabi kun fahimta da kyau menene aljanu suke da ikon satowa abin da ya shafi rayuwar yau da gobe ba hukunce hukuncen shari'a ba banda halarci banda haramci banda wajabci banda mustahabbanci abin da ya shafi rayuwar yau da gobe za a yi ruwa ko ba za a yi ba za a yi annoba ko ba za a yi ba haihuwar wani ko mutuwar wani waɗansu al'amura da Allah su suwa amfani samun amfanin gona ko rashin samu irin abin da Allah ya so ya sanar da mala'iku su kuma suka tattauna irin sa ne sai wato ainihin aljanu din su sata a wani lokacin kowa ba sa samun damar sata dan wato ana jifan su da tauraro wani lokacin tauraron ya same su wani lokacin kuma baya samun su kamar yadda nasan hadisin ya nuna kun fahimci nan da kyau dan kar mu takuda ababai masu bambanci da juna dan haka wahayin da ke zuwa sama iri biyu ne wahayin da Allah ya turo wa annabawa dan su faɗi halacci ko haramci ko labarin tasin kiyama ko labarin wuta ko aljanna ko labarin al'ummatan da suka wuce baya duk irin waɗannan al'amuran ba wani abin da aljanna ya sata har sai an kawo annabi ana fara jinsa ne daga bakin annabi wannan dan annabtaka din ta tabbatu kun fahimta da kyau amma sauran al'amurra na yau da gobe mutuwa haihuwa wane ne irin wannan shi ne. aljanu suke damun damun fatowa kuma har su fadawa doka ko malamin duba wani lokacin su ci nasara wani lokacin su kasa samun nasara wanda suka samu nasara suka sato su kawo ƙarya ɗari su haɗa su faɗa masa to irin wannan bai yanke ba har kwanan gobe akwai kun fahimta da kyau har kwanan gobe wani lokacin za ka tauraruwar ta wuce a sama ka gikalli a sama kamar wuta to irin wannan tauraruwar ta jifan aljanu ce sun so su sato irin abin da ake faɗa don har yanzu malaman duban na nan ko bokayen na nan kuma kamfanin su da aljanu suna nan kamfanonin suna nan na wannan abin da tsunda da abin da ke nan A الثانية الثانية عشرة mas'ala ta sha biyu sifatu rukubi ba'dihim ba siffar yadda aljanu suke hawan juna wannan kan wannan wannan kan wannan har aka siffanta mana da da da fatin hannu ko kamar da muka yi bayani baya a tarihi ta ashar mas'ala ta sha uku irsalu shuhudi aiko musu da taurari masu aman wuta wannan duk mun fahimci wannan arrabi'a ta ashar mas'ala ta sha hudu annahu taratan yudrikuhu shihabu qabla an yulqiyaha wani lokacin tauraro zai zo ya kamma aljan kafin ya faɗi abin da ya din wa taratan yulkiha fi uzri waliyhi min al-insi wani lokacin kuwa zai ci nasarar jefa wannan kalma a kunnan waliyuhu abokin mu'amalar sa min al-insi cikin mutane qabla an yudrikahu kafin tauraro ya zo kan masa al-khamisata ashara mas'ala ta biyar kaunul kahin yasbiqu ba'd al-ahyan kasancewar malamin duba wani lokacin kila ya iya faɗin gaskiya amma sai yayi ƙarya nawa dari as ata ashara mas'ala ta bakwai annahu lam yusaddaq kadhuhu illa bi tilka kalimati haka ne kaunuhu yakzibu ma'aha mi'ata kadhba kasancewar shi malamin duba ko boka sai yayi ƙarya ɗari kafin ya faɗi gaskiya ɗaya to kaga wannan ke nuna a su kenan shi yasa annabi ce duk wanda ya je wajen malamin duba ya tambaye shi wani abu to ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in Allah ya tsare mu السادسة عشرة السابعة عشرة مسألة تقول سابقي أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة وتو ba abin da yasa aka gaskata ƙaryar da yake sai dan saboda kalma ɗaya allati su min samai kalma ɗaya ta gaskiya da aka yi daga sama ita ta sa aka ci da gaskata wato ainihin bokayi wannan ke nuna ashe ilimi ne kawai zai saka cewa malamin duba ko boka tunda in kana da ilimin qur'ani da hadisi hadisai sun karantar da kai cewa zai yi gaskiya daya ƙarya ɗari kaga ba ruwanka da ka je ma wajen sa kuma ba za ka ba zai burge ka ba dan ya gaskiyar wannan guda ɗaya ka san ba shi sani ba satowa aka kawo masa ba wani burgewa ko wani tsoro da zai baka ka san kawai shirme ne الثامنة عشرة مسألة تقوم ساتكوت قبول النفوس الباطلة يد زكاة كي كرقم برنا سمو دلي كيف يتعلقون بواحدة دم متى نزاس فكي وقسكي ولا يعتدلون بمئة باسا إذنا دكاليا دلي su waɗansu gaskiya ɗaya da so da yayi sai a ce ai ya faɗi kaza an ga kaza ya dace to shikenan sai a allantar da to kasa abin da ke faruwa karkashin gaskiya karkashin yadda da gaskiya ɗayan da ya faɗa ɗin fa kaga dai gaskiya ce amma yadda da ita sai ya haifar da mutane kuma sa allantar da shi a rinka jin tsoron shi sama da jin tsoron Allah har yin kawo mutum da razana yana nuna kuma yana tare da kai a duk inda kake menene mahallin shahidi ya faɗa mawa na abin da kaga haka ne kuma ƙarya ne bai san inda kake ba kai ne zaka zo ka faɗa ka faɗa masa abin da kake ciki kuma inda a ce shi yana da ikon sanin abin da za a yi gobe ko jibi ko gata na alkhairi ko na sharri to bai kamata ya bukaci in zai faɗa maka sai ka ba shi kuɗi ba saboda mai in alkhairi ne ya san wurin zai riga ka zuwa ya ɗauka da haka ba ya bukatan kuɗin ka sai dai ya san maka a cikin nashi kai yanzu ka zo ne zai maka taimako kaɗai ba haka bane ba ya kamata ya maka taimako na fi sabilillahi ko ya ce ka ga hutar da kanka ni na su inda abin yake zan ɗebo da yawa wanda ya fi ƙarfin bukata ta zan baka idan na ɗebo to amma sai ya faɗa ya ce ga kaza ga kaza ga kaza amma kawo kaza kawo kaza kawo kaza kawo kaza wannan nuna cewa bai san inda wancan yake ba wanda zaka sa wanda ya faɗa ma zaka samu da wanda kuma ya baka wanne yafi yawa ba wanda ya faɗa ma zaka samu ba dan in ka san wanda ya faɗa kaɗan ne kai kuma ba za ka ba shi wurin ka ba amma zai ruɗe ka na wanda zai wani faɗa ma za a samu menene mai yawa ne sai ya karɓi wani abu wanda bai kai wancan ba za ka samu miliyan biyar sai ya karɓi naira dubu goma a wurinka dubu sha biyar dubu ashirin ko hamsin in ya fi da yawa dubu ɗari kai kuma za ka samu miliyan biyar to dan Allah wannan wace irin ya ce wani irin imani da tausayi gare shi ga miliyan biyar ya sai inda take yi zuwa ya ɗauka yace je ka dauki miliyan biyar din ne ka ba naira dubu ɗari uwa kuka haɗa ko uba da hazin to sai ka haka A ashe bai san inda abin yake ba kwatanci faɗi ne kawai kai yanzu zuwan sa kai ne shi ne sa'a sa bai san inda sa'a take bai yanzu ya samu sa'a da kazo ko da kika zo sai ga mace ta an tuka ta mota an kai ta wajen boka wajen malamin duba kayan wuyanta kawai sarkarta da awarwarinta da zobenta sun fice fanin gidansa na wata daya a wani mu ce fanin gidan kar mu je har gidan ko sun fice fanin gidansa na wata daya ba ya da shi yanzu da ita da shi waye mai sa'a shi ne mai sa'a ba ita ba ita ce mai sa'a a hannu shi ba ya da ita yanzu yake nema a wurinta yanzu ke ce za ki ba shi sa'a ba shi ne zai baki sa'a ba da ya san inda sa'a take ba za ki same shi a wurin ba kafin ki zo ya tafi a tamfar bikin ki tafi ta matansa tsada an kawo ki da mota shi ya da mota A awarwaran jikin ki da yari da haƙoran ki haƙoran ki kawai na gwal ya fice fanan gidansa to dan Allah in ban da ki da hukunci da mutane ta ina hankulan mutane suka tafi to kuma wai ballantana kuma ka ce wai minista ballantana ka ce shugaban kasa ballantana ka ce gwamna wanda da ƙarya da gaskiya idai ga dama a duk mako mafi karancin abin da zai samu mai imani fa amiru mu'minin cikin shugabannin kasar nan ya samu miliyan daya a duk mako daya ba shi ne ba in an samu wanda zai samu miliyan daya a mako ya hakura da wannan to an samu amiru mu'minin a dai wannan zamanin musamman a Najeriyanci to shi bokan ta yanayin samu yana can a daji a garin da yake ba ruwan sha sai an ɗebo masa a rijiya ba wutar lantarki sai an yi masa kaza kai kuma sai ka bi labarin su sai ka ɗauko shi wajen ya zo maka hidima don ya baka abin da ya da shi don ya lokan ma abin da ya da shi shi yanzu ne ka kasa ta yanke da ta saka da ka shi har ka kusanto shi to amma saboda jahilci da rashin karantar da mutane addini shi yasa ba sa son shugabanni su fahimci addini ba sa son ko soja ko ɗan sanda ko sarkin gargajiya ko waye ba sa son kowa ya fahimci addini ko ba sa karantar da addini su ko abin da suke zo su tsora kaka da malanta kuma har yan kore gare su wanda suke yawo suna cewa ai malam wani ai ba dama tare suke rabawa wallahi a yanzu akwai malaman da suke da wannan yan koren wallahi malaman tsibbin da suke da yan kore suna zuwa suna yawo suna faɗa jami'an gwamnati ai malam wane ai ba dama ai in yi addu'a kamar yankan wuka suna da yan kore maza suna da yan kore mata ai kaza da kaza je su yada a zo a yi maka 419 da takardar shaidan ka ta boko da digiri ɗinka ko masters ko PhD da kakin ka na soja ko na ɗan sanda ko na immigration kawai wani ba gidaje bai boko ko bai arabiya ba ko da arabiya bai san zo in kashe ka ba ko da boko kuma ya maka wayo ya da kai ba gidaje الثامنة عشر قبول النفوس الباطلة كيف يتعلقون بوحدة ولا يتأذون جميعا التاسعة عشر مسألة تقوم شاترة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة تيد سوء الجنو sashin suke karban wannan sashi suke suke karban wannan kalma daga sashi suke bayayya har azu da ita kasa wa yahfazunaha wa yastadilluna biha su haddace ta su kafa dalili da ita al-ishruna mas'ala ta ashirin wato kaga su aljanu suna mayar da wannan sun faɗa wa boka abu guda na gaskiya sai su nuna abin da suka kawo tun da wancan gaskiya da suka faɗa ta faru sauran da kuma duk za su zama gaskiya kenan ya su biyu na zuwa kenan su ma bokaye kuma su faɗa wanda suke zuwa wajen su zuma su kafa hujja da ita kenan al-ishruna mas'ala ta 20 isbatu sifati a wannan babi mun ga abin da ke nuna mana tabbatuwan sifofin ubangiji wani sufofi muka samu al-kalam ma za qala rabbukum qala al Allah na magana magana kaga sifa ce cikin sifofin Allah sannan kuma siffa ta al-ulu wa huwa al-ali siffa ta me al-kibriya wa huwa al-kabir duk mun safa wannan wanda suke kore sifofin ubangiji ko su tawile su الهادية الهادية والعشرون مسألة عشرين دبي التصريح بأن تلك الرجفة an an nuna ƙarrar cewa wannan girgiza da sammai suke yi wal da faɗi wanda mala'iku suke kasa khawfan min Allah azza wa jalla da jin tsoron Allah ne wanda ke nuna ya zama wajibi kenan ko ya jin tsoron Allah to kuma wannan shine suke cewa wannan na nuna kenan sammai da kasai da duwatsu dukkan su su ma suna jin tsoron Allah jin tsoron Allah su kuma sai sa suke me suke tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kuma yace tusabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa man fihinna sammai da kasai duwatsu duk suna tasbihi ga Allah Abdullahi dan Mas'ud yace cewa lokacin Annabi an kawo abinci za a ci muka rinka jin abincin yana tasbihi hadisi tace ga ainihin kututturen dabinan da annabi ke hawa kafin a gina masa mimbari yana hudu da akai da aka gina masa mimbari sai annabi ya kaurace masa sai da ginin aka je na motsi yana nishi duk wannan na nuna a ce wannan jamadat duwatsu ruwaye bishiyoyi su ma duk suna tasbihi da Allah kuma suna jin tsoron Allah shin wannan tasbihi da wannan tsoro da suke ji hal huwa alal haqiqati aw alal majaz hakika ne ko majaz ne hakika ne dan al-aslu fil kalam al-haqiqa wa la yusaru ila al-majaz illa li dalilin yujibu zalika asali Allah sai suna tasbihi dole mai suna tasbihi ba ma cewa ai tasbihin nan shine kaza sai in muna da wani hadisi da ya karkatar da tasbihi daga asalin ma'anarsa zuwa ma'ana ta biyu da muka yi da'awa in babu sai mu kyale hadisi a tasbihi a ma'anarsa ta asali الثالث والعشرون مسألة عشرين بي أنهم يخرون لله سجدا ملائكون فاقوا سنة سجدا الله shine darabatul malaikatu bi ajnihatiha din wato su fadi suna masu sujada da Allah dan jin tsoron sa wannan shine karshen wannan babi a gurguje kenan abinda muka faɗa na daidai Allah su ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum